idan kai musu magana me yasa suka ce kar a yi azumi ran asabar za su ce ai azumi ran asabar hadisi hana wayai. shi kuma azumin arafa hadisi sunnata waye shi kuma kullum hani barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu albarka a yau muna dauke da sakon amsar da Prof Ibrahim Makar ya bayar kan cewa za a iya yin azumi ranar Arfa ranar Asabar inda ya ce ba dan waɗanda suka ce ba za a iya yi ba muna girmama su da mun ce bai mata taso wannan zancen ba inda ya yi takaitaccen jawabi akan haka sannan ya ce bai san adadin mutanen da suka tambaye shi wannan tambayar ba sai ku gyara zama domin jin yadda jawabin nasa yake amma kafin nan muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararra wanda da zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da share liking ɗin ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku babu somi yawmi arafa wannan babin yana magana akan azumin ranar arafa wanda take zuwa daga jiya zuwa yau wanda suka tambaye ni kan azumin ranar arafa ran asabar ban san iyakansu ban san iyakansu ba wanda suka tambaye ni wai za a iya azumin ranar arafa ran asabar to gaskiyar magana wannan wannan ba domin wanda suka faɗi cewa ba za a yin dai muna girmama su ba da sai mu ce bai ma taso ba wannan sabanin. Ah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallan azumin ranar Arafa sai akan abin da aka ranar Asabar sai akan abin da aka fardanta muku amma wannan bayyananne ne cewa ana nufin ranar Asabar ita kanta ita kadai ka keɓe ta tana Asabar ka azumce ta ba ana nufin mutumin da Asabar ta zo mashi ranan da ta dace da wata ibada wadda sunna ta yi umarni da shi duk da zaka ce a ah, to an ce illa mafturida kuma yanzu ka ce sunna to ai bayyananne ne la sumu yawma sabti ana nufin la tahussu yawma sabti bi sawmi kar ku keɓe shi da azumi sai domin abin da zai nuna maka haka hadisin ranar juma'a da banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami ɗaya daga cikin iyalinsa ne ko tana azumtar ran juma'a ya ce za ki azumi gobe ne ai goben asabar ko ya ce to kada ku azumci ranar juma'a shi kadai sai dai in za ku haɗa shi da wata rana a bayan shi to kaga ya nuna cewa za a iya azumi ranar asabar fi gairi mafturita ina fatan mun fahimta ko wata rana a bayan shi sannan wanda ya faɗi cewa ba za a yin nan ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani ne a sani na ban san wanda suka faɗi kafin shi ba kila kila ya zama kaulin zahiriya ya yi kama da ya zama kaulin su amma dai ban sani abin da nake so mu gane wannan fahimta ta ce a kuma ina ganin cewa ta isa ta zama hujja ba na karanta wajen wani malami ba mu bar da abin da muka karanta din mu sami ba da ƙarin wannan idan kai musu magana me yasa suka ce kar ai azumi ran asabar za su ce ai azumi ran asabar hadisi hana waye shi kuma azumin arafa hadisi sunnata yayi shi kuma kullun hani abin ƙaddamarwa ne akan umurni? ko alhazru muqaddamun ala al'ibahati fil ibadat ko ko kuma al'aslul hazru fil ibadat ko ba haka ba a ka'idan usulul ashiya to mun ji duk da ma'ana dai ba asulul ba ne tunda hukunci ne to hukunci guda biyu ne suka zo wajen jam'i ne afwan saboda haka alhazru muqaddamun alal ibah to mun ji kaddar mutum yana azumin kafara na kisa sai ranar idi ya faɗo a ciki zai yi azumi ka ce mun ba zai yi ba kaulan wahidan ko ba zai yi ba ko zai huta ranar idi ba zai azumi ba saboda hadisi ya hana azumi ranar idi saboda hani ko to sai asabar ta faɗo a ciki zai yi azumi ijma'an ba wai zaka ce zai yi bane zaka ce ijma'an ko ba haka ba ijma'an zai yi azumi ba malamin da ya ce ba za a azumi ba in ma bai yi ba sa ba ta yi ba ko ba haka ba ne ijma'an zai yi azumi duk da na idi hani ne na asabar hani ne ga shi kaga da bambanci cikin hani biyu din kaga da bambanci ba hani iri ɗaya bane, ne saka sai ka duba ga to wani irin hani ne na asabar ashe hanin asabar keɓe shi da nufansa nufar ranan asabar don yana ranan asabar a azumce shi amma in ba haka ba ai bai ma taso ba kuma ga sai na abdullahi na Amrin ibn as ya raba maka gardama ko Ya yi azumi ɗaya ya sha ɗaya. babu shakka asabar za ta faɗo cikin ranakun da yake azumi ko yake sha babu shakka za ta faɗo ibadan sa kenan da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sauma Dawud fa innahu kana yasumu yawman wa yafturu yawman sannan daga baya yazo yana azuntan kwanaki da yawa a jere definitely laysa fi mafturi da alaihi kuma definitely asabar tana ciki tunda da yawa ne a jere har da asabar ke ina fata mun fahimci wannan so a gaskiyar magana wannan maganar ma bai kamata ta taso ba abinda ake nufi da hani da azumin ranar asabar shine keɓanta nufar ranar asabar a keɓance ta da azumi dan tana ranar asabar amma in ta faɗo ranar munasaban wani azumi da wannan azumin zaka nufa da azumi wannan ibadan zaka nufa to lalle yan uwa kada ku yi wasa da ibadan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana tana kankare zunubin shekaran da ta gabata da shekaran da za ta biyo baya a yi ƙoƙari a zumci ranar arafa a saboda babban lada da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe ga azumin wannan rana. To kun dai ji jawabin Prof Ibrahim Makari akan azumin ranar Arfa wanda ya zo daidai da ranar Asabar.